alaikum salam babu lafiya na ga ka zo kan hanya ka zauna ka yi tagumi kamar kana cikin wani hali to ba wahala ya kai daga ga mutum kawai daga ga mutum irin wani yanayi kawai dai kawai dai Allah da sauka kawai sai addu'a to idan na fahimce ka baba kamar dai akwai wani abu da yake damun ka gaskiya haka wannan gaskiya ne yaro ba zan boye maka komai ba duk wanda kai a cikin wannan yanayin lallai akwai abin da ke damunsa yaro ka yarda da ni nan da ka ganni na zo na zauna takaicin duniya ne ya matsala ta rayuwa ta same ni ka gani nan mata na guda biyu ne ya'ya na guda goma sha biyu amma yanzu na baro gida ga baki ɗayansu ban iya ce da kowa cikinsu ba har da ma ƙanana masu kuka na bayan zan yi in banda babu abin sa in zauna babu gari babu dalili ni ba ma san ina ba zan je ba wallahi haka lamarin yake ba ana fama ni kaina da ka ganni nan to jirgi ɗaya ne ya ɗauko dan ni ma na fito daga gida ban bar abin da za a ci ba na fito na ɗan yi buge-buge na samu dubu biyu nake so na koma gida na ga me ya kamata a gidan nan hasbin Allah wa ni'mal wakil amma bisa yadda na lura da kai abin da za a yi ga wannan ni sai na riƙe wannan a wajena ba komai ba kuma ma kai ma yamma kake kuma da ba sai ka rike wannan kai ba sai ka hada ko ai baba kai kafi ne nauyi aka kai kana maganar ƴaƴanka goma sha biyu da mata biyu ni kuma mace ɗaya nake da ita kaga ka rike wannan a dan samu abin da za a sayo yara ni in Allah da za a dan yi dabaru da wannan na gode kaji eh, ba komai fatan mu dai Allah ya hore ma ba da yadda za a yi Allah ya tsara sutura na gode masha Allah haka da amin amin lafiya ki haƙuri na san na barki da yunwa ko in sallama da neman sai a hankali sai haƙuri ba mai gida gurin fata na Allah ya baka Allah ya hore maka abin da zaka ciyar da ni amin ai a zamanin nan namu yanzu da muke ciki duk macin da bata gode wa mijinta ba gaskiya abun Allah ya wadai da ita ne rayuwar ce ta yi tsada Allah kuma ya taimaki shugabannin namu ke kenan da kika fahimta amma wasu matan zaki ga kullum daɗa bujiro da bukatu suke na ba gaira ba dalili ba ma sa duba da irin wannan yanayi na rayuwa da ake ciki kuma a halin fa da ake ciki yanzu dukkan wani mai gida hankalinsa in cika in yayi dubu ki ga ya karkata ne a wajen abin da za a ci to amma wasu matan ba sa duba wannan yanayi amma ke alhamdulillah da Allah ya sa kina da fahimta gaskiya ne mai gida wasu matan sai ƙara bijiyo da wasu bukatun nasu suke yi mu dai fatan mu Allah ya hore mana abin da zamu ci to kuma ba mu zaman lafiya to amin gaskiya ne to ga dan abin da Allah ya bamu dama muka dan zo da shi sai a dan jalafta mu gani to me gida makaroni eh? ne ya za a Allah da spaghetti Yanzu kafin shi gama dafawa, madan alwala ɗan ga masallaci mai sallah na san kafin nan kin gama dafa ko ko bata dafa ba a yanzu nan zan daura shikenan nan mu yi alwala to mai gida a dawo lafiya to ni zan fita sai na dawo yawa alhaji ya batun ankunan da na gaya maka jiya kai wai ke dan Allah dan annabi ke haka zamu kare da ke baki da wani abu kullun sai dai ki rika tatsaro na ba a jikina ya kamata ba ki gane cewa wannan tafiyar da ake yanzu kowa yana ji a jikinsa kai da kake da shi ba samu kake kamar da ba bare wanda ba shi da shi muna cikin yanayi ki rika wani wani wani magana wani anko haba alhaji ya kake ihu makwabta suna jin ka da ka san ba za ka iya biya mu bukatu na ba me yasa ka aure ni to amma ke ai ba mi da ke cewar in na aure ki zaki mai da ni ATM ba ko mun yi da ke zaki mai da ni ATM ki ta ki ta tatsa amma lokacin da ka je neman aure na ai kashe mun kuɗi kake sai da na dawo gidanka sannan kuma sai ka nuna min halinka zahiri to ai wannan lokacin nema ne dama lokacin da zaka nema komai ma zaka iya idan ka samu ranar ku da ka samu to dole ne ka yi tattali shi yasa nake tsuki bakin aljuna ok yanzu da ka san taka ce mallakar ka ce shi yasa kake nuna min halinka a fili babu wani anko da zan yi kuma bari in gaya miki in kina so mu zauna lafiya to gaskiya fi su billahi ki daina min maganar in ɗauko kuɗi in baki a baya da na rika kashe miki dan ina son in kawo ki gidan nan ne to da na kawo ki kuma ni da ke sai mu haɗu mu gaya za a yi wannan gurbin da na riga tsakuro kuɗa da ina kaiwa ya zai mu cike shi aiko ankon nan za ka yi alaji ba da ni za ka yi tattali ba wallahi to in dai magana anko ce magana ta gaskiya sai na yi shawara ni ba ca ne ba zan miki ba sai na yi shawara duk abin da zan ɗauko yanzu ina dan in burge mutane ni na daina shi in ba mahaukacin magidanci ba yanzu shine wanda zai rika ɗaukan abu yana cewa zai burge ni in kin gana kashe kuɗi sai dai ce maka ce maka ne ka ban kuɗin anko to anko duk baki da kaya ne baki da kaya ne baki da kaya ne da matsala wallahi baki da kaya ne to daga murya kowa yana ji a to su ji ni mana su ji ni mana duk makocin makocin da yake da hankali ai san halin da ake ciki ina fama da shinkafa da abin da za a ci a sha ke kina fama da anko wani makocin magidanci ne zai tsaya yana irin wannan abu ai wallahi magana a hukuta na sai kai je ka dawo shikenan ni da ke mu zuba mu gani to mu zuba mu gani in kina kina buƙatar abu a hannu na saboda halin da ake ciki ba haka ake ba abu haka ake ba kai fa alaji ba jin ta kake ba kai fa ba jin za mu fita bakin nema <laughs> to mai gida Allah dawo kai lafiya Allah ya hore abin da za mu ci amin Allah ya miki albarka kin ji <laughs> amin mai gida sadiya har kullum ina daɗa ƙara jan hankalinki da ki daɗa ƙara haƙuri kan yadda kika tsinci kanki a cikin gidana a ƙara yin haƙuri komai lokaci ne yana faɗin haka mai gida ai halin da muka tsinci a ciki ba kai ka ɗora wa kanka ba Allah yana sane da mu wani za ka samu yana da arzikin ma amma hankali ba kwance ba ko ba lafiya ko dai wani abu makamancin haka amma tun da kai kana da lafiya kawai ka fita ne ka nemo Allah daɗa maka lafiya mai gida Allah ba ka lafiya gaskiya ne to ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya Allah ya hore mana abin da zamu ciyar da kanmu da wasu ma dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abu da lafiya mai gida na'am dan Allah idan baka samu halal ba dan Allah karka nemi haram ni da mu ci haram gara mu kwana da yunwa ka dawo insha Allah kuma ina addu'ar ubangiji Allah ka hore min abin da zan ci da iyali na ta hanyar halaliya dan alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na lafiya amin mai gida to ina jin ka ka zo ka sa ni a gaba sai nuku nuku magana kake kawo dama kan kuɗin makaranta ne ban fahimci kuɗin makaranta ba ni zan ɗau kuɗin makaranta in baka wallahi gashi lokacin ya to kuma an kusa rufewa shi na ce bari in zo in maka bayani in karba a gurin ka kaga an fara zuwa wajen ko ai na sha gaya maka karbu da karatun nan ga yara nan ko kai ba su kai ba ga sana'a bakin danja ba irin sana'ar da ba sa yi in yamma ta yi ka ga yana ta tasa kuɗi kuma gaba kaɗan su ne za ka ji su ne da garin nan sun zama manyan attajirai amma kai ka dage sai ka yi karatu Au ai shi neman ilimi wajibi ne kuma karatun nan yana da amfani a gare ni kuma gashi na kusa gama ina shekarar ƙarshe ne kuma in ban ba da wannan kuɗin ba an kusa rufiya kuma korata za a yi. Kai bari gaya maka ka gani nan wannan arzikin da ya ga ina cikinsa kada fa ka ɗauka iyayenmu ne suka bani shi ƙashin arziki ne Allah ya muni yanda ku Allah ya mun wannan arzikin ba zan tsaya yi riƙon sa kai na kashi da shi ba dole ne in tarare shi Eh, dole ne duk matsin da za ku shiga wallahi dole ne in bi dukiyata a hankali wai ina zuwa wai shi kudin nan ma da ka zo kake magana sa nawa ne kuɗin dubu goma sha takwas ne da ɗari biyar amma yanzu abin da yake hannuna dubu biyar ne shine nake so ka cikin dubu sha uku da ɗari biyar dubu sha uku da ɗari biyar hmm. kai ka san ko nawa ne buhun shinkafa yanzu to bai fin ƙara dubu ɗaya da ɗari biyar akai in sai buhun shinkafa ba wacce in na siya ta wata guda za mu a gidan nan muna ci inda eh, eh, in kuma za mu haɗa ta da wake ko shinkafa sai mu wata biyu muna ɗibanta. Daga yau, kar ka ƙara zuwa kai min zancen in baka kuɗin makaranta. Ina gaya maka. Na bushi iska kawai na ga zan iya baka wani abu na baka. ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya dubu sha nawa kace sha uku da ɗari ɗaya biyu barin baka yan ɗari biyar biyar saboda ka fi jin ɗan nauyinsa a hannunka. Shi dubu uku da ɗari biyar kawai zan iya baka da can ka nemi raguwar na rantsi da Allah in ka fata ka ce ina da kuɗi ka gaya wani Allah za gane kuranka har gida zan biyo har gida zan biyo wallahi maganin ka tashi ka je na gode ka gaida gida da shi ke sai Allah mm-hmm, ba sa aju ba ko a rigarsa zai sa ina ruwanka amma Alhaji ka ji kunya kunyan me dan uwanka ya dauko kafa ya zo wajenka amma ba za ka taimaka masa ba saboda Allah to ke me hana baki daukakin bashi ba to ai ni ba ni da shi ne sana'ar me nake kawai dubu goma sha takwas da ɗari biyar a kina da sana'a mana ga ATM a zaune bakar magana za ka gaya mu daga faɗan gaskiya ni ke gaya mu yaya muna sabga da ɗan uwana na jini zaki kawai zaki zaki zaki faɗo ki zo ni zaki koya yadda zan zan zan fitar kuɗi ai alhaji ni ban ga amfanin arzikin ka ba Allah ya rufa maka asiri daidai gurgudu amma ba za ka iya taimako ba alhaji to ina za ka je da shi duk taimakon da nake ke ba kya gani ko haka kika zo ai ba haka kika zo ba <laughs> amma ina ta ban dariya wadda duk rufin asirin da Allah ya maka amma ka kasa taimako alhaji Baba lafiya dai. Ai babu rashin lafiya zaman da gana ne ba ba rashin lafiya. Lafiya ta kawo nan. Me kuma yake ƙara faruwa baba? To gaskiya ni dai ina da tarin iyali masu yawa gaske. Kuma a gidan haya muke zaune. Kuma yanzu na zama da gana nan inda na baro gidan. A cikin tashin hankali na baro saboda ban biya kuɗin haya ba. Kuma yau zuwa goben nan wa'adina ya cika. ana ma yin barazana cewa za a da kana waje ina daga zama lafiya yaro gaskiya kana cikin tashin hankali ba dan ni da ina da shi da na biya maka ai yaro kan ka damu kanka ai da can ka taɓa mu kuma na gode ai ba komai rayuwa ce sai a hankali ba komai kuma baba kuɗin har da yawa ake nema ito kuɗin dai naira dubu hamsin nake biya amma mun yi cuku-cuku da yara duk sun kawo ko abin da ya sauka na hada dubu ashirin talatin ce kuma yanzu ba a bayar ba inda aka samu tashin sai a ba su. ya za a yi ba kome yanzu abin da za a yi ba ba, ka jira ni anan ina dawowa insha Allah zan jarraba wata sa'a to Allah ba wa sa'a wannan nan insha Allah ina nan insha Allah insha Allah ba lafiya ba lafiya da sauri kake za ka fita? Mm, sauri nake a fita zan saboda yau in na tashi mm. a wani irin yanayi. Um, dama na ce zan yi baƙi kuma ba ni da kuɗin da zan ba su idan za su tafi don Allah. shasa na ce bari in gaya maka. Ya kake huci haka? Kin ga wannan magana da kike mu? Mm. Wallahi ji nake kamar an kai na tsakiyar kasuwa an tuɓe daga ni sai wando. za a yi min shaɗi irin bulanin da fulani suke a'udhu billahi to ai dukan yayi yawa dukan yayi yawa kai baki da wani abu shikenan kuma a zo ni ba na ci mutanen nan ba a zo gidana a cinye min abinci sannan kuma ana tunanin a sake zaro wani abu a jikina wai a ce wai gashi samun mota su ma ji daɗi kenan gobe su dawo ko kai kai yanzu alhaji ba dama a magana sai ka dinga kawo magana ƙasa wa alaikum salam Salam alaikum ah. <laughs>

yau ne ko gobe ranar dai da kowace rana daga yau zuwa gobe dai za a iya tashi na to na yi iya buge-bugen da inda zan samu wannan kuɗin na samu na biya kuɗin gidan hayar to abin ya ci tara shi yasa na ce to bala na zo na sanar da kai tunda dai ba inda zan je ɗan ai mun in ba nan din ba <laughs> kai kai kai kai wannan duniya wannan duniya <laughs> wato ita wannan duniya in dai kana raye to ba gama ganin abubuwa ba Allah dai sa in mun mutu mu kwanta kana jina da kyau ka san sunan auren da kai kuwa a'a to sunan aurenka auren jeka da ka eh auren jeka da ka shine sunan aurenka ba irin abin da ban gaya maka ba kada ka sake kai auren nan kar ka yi auren nan a yanzu tunda kai ba ta kokwara sana'a ce da kai ba amma ka ƙi ji yanzu ka ga irin ta nan an gama gaya wa duniya gidana ne gidana ne yanzu gashi za su tashe ka Allah ya taimake ka nawa ne kuɗin eh kuɗin dubu talatin ne dubu talatin kai yanzu ashe sai da ka koma ka kama gida ɗin dubu talatin to me amfanin 'yan dubu bakwai bakwai gasu da zaka je ka kama ka zauna hankalinka kwance a ah, karya ce kawai kai ka fi ƙarfin ka riƙa haɗa ban ɗaki da mutane ko saboda kana ɗan uwa mai kuɗi in an taɓa ku ɗan uwana ne to ni ba wani magani da zan iya maka Allah na gaya ya bani kai ma ka faɗa masa ya baka irin wannan halin naku shi yasa ko su gidaje da nake ginawa nake zuba wasu 'yan hayar daban ban zuba kuma so daga haya duran na faɗi na mutu da na za ku riƙa rigima kuna cewa gidanku ne zan baka kuɗin nan to alhamdulillah Allah saka da alkhairi nagode kama da mu ba kenan in na baka dubu talatin in za ka da ita nawa za ka damun da shi a dai min arziki in dawo da abin da na karɓa ɗin kai barin gaya ma gaskiya cikakken ɗan kasuwa ne ne cikakken ɗan kasuwa ne ni nan da kake gani na ba zan tsaya ina bata kaina lokaci ba duk manyan attajiran ƙasar nan da na ƙasashen waje muna zama muna business da su in ɗau naira dubu talatin in baka ban ma san ranar dawo da ita ba wanda da a na take Allah kaɗai san abin da samu za ka dawo da dubu talatin da bakwai ko ko ba za ka dawo da ita ba mu haƙura. to ba damuwa a samu dai a rufe asirin a biya ɗin ba damuwa Allah ya ba da yadda za a yi. Hmm. babu kuɗi a gida suna mota to dai mu je mota an baka. alaikum ka dawo eh Allah ya rana eh, gaskiya ne gaskiya ne alhamdulillah an yi nasara to alhamdulillah eh, an yi nasara baba gashi ah, ah, ah, kwarai kuwa an samu alhamdulillah an yi nasara Allah ka albarka amin Allah ka ji amin amin Allah saka da shi ma Allah ka albarka yanzu ni ba zan ce maka ba wani yaro to baba ai ba na kuka bane ai Allah za a gode abu ne ko ba hmm. Allah kuka wallahi da layo ni abin ke dauka mu ai ke dauka hankali na yaron baka san da ba ba mota za ka kuma haka ke wani ala'una baba ai da ban san ka ba ai musulunci ya haɗa mu kuma ai musulmi dan uwan musulmi ne eh, fatan mu dai Allah ya hore mana eh, Allah ya ba da yadda za a yi alhamdulillah kuma eh, Allah ya baka amin a je a biya ba komai na gode a saka yi fatan mu a tai mana addu'a a wala kullu ana yi yawa ba komai addu'a sha Allah komai sannu kaji na gode na gode Allah ya hore amin amin haka da shiri Allah ba ya karewa ni zan fita jiya. to a dawo lafiya amin dan girman Allah to abin da nake so da ke Habizu ya ce an masa haihuwa shi kuma Malam Isiyaku ya ce ɗakin ba a ji daɗi ba ki ɗau naira dubu ashirin sai ki ba su naira dubu biyar biyar ko to ai dubu ashirin ba ta ƙare ba a'a ragowar wannan duk wanda ta gani da akwai bukata a cikin makota a bada dubu ɗaya ce dubu biyu ce a bada to irin wannan taimako da kake Allah ubangiji ya saka mata da aljanna amin in ba a yi dan annabi ba me za a yi mu ma mun ci daraja annabi muna ta yin haske kullum gaskiya ne hmm? Allah ya ƙara buɗe amin amin sai na dawo to Allah ya tsare akwai wani abu a sanar da ni za ki taka dan taka ba a taka ko a take koma daga nan a cikin sabu sai na da Allah ya da za a dafa mana gwangwanin shinkafa ranka dai kana lafiya tashi tashi tashi tashi ya kake wanda kake jira gurin ka na zo alhaji wallahi to ni da kaina to ina fata lafiya alhaji yadda dai nake jin kake go straight forward kar ka nuku nuku faɗa min me yake tafa da kai eh, eh to wallahi yanayin makaranta ne abin ya kakare mu me ake ciki yanzu kuma ga shi saura kwana biyu a rufe registration shi da ce to bari in zo don Allah a taimaka mu to ya za in tabbata kai ɗalibi ne eh, akwai ID card mm-hmm. ah, Allah ya ba mu sa'a. Nawa ne kudin registration? Mm. dubu ne to amma dai yanzu na samu dubu takwas da nake nema ta Allah taimaka mana Allah ka iya mana Allah ji na gode. gode Allah ya saka da alheri Allah ya ji kan mayar. Allah ya saka fa haka ya fi naira dubu goma ragowar sai a sai hand out go. gode alhaji Allah ya saka da alheri karka da mu Allah ya saka fa haka Allah ya kara dauka na gode na gode na gode na gode nan kaje ai kusa gode nan nake kusa eh na gane fuskar ta ta shi kenan na gode da Allah ya taimaka amin na gode sai an ji to na gode

ai na gaya miki yau ina dan samun yan canji sai na wuce wajen dan dare mai nama na dan samu mana dan kashin miya saboda dan samu canji yau ko ya kwana biyu ba dan taba ba kamar kuwa ka sani mai gida na kwana biyu ina kwaɗayin naman nama amma ba kira ne dai kawai dan ya nauyi ashe a cikin kwaɗayi kiki eh. to alhamdulillah tun daga shi Allah ya dubi lamarin kuma ya bada to mm. kin ga sai a samu a dan yi yan dabaru a ɗan jalabta. To mai gida, ai ba ni kaɗai zan ji ba ina tare da mace don haka duka mun zama masu kwaɗayi. Yawa to ai shi ne ko ba ka ba. Eh. Eh? To yanzu dai ne kai ma ruwa ban ɗaki sai kai wanka. Ya kamata. To yawa sai mu ci abinci. To bara in shirya. Kai shi kicin ni kuma in yi shirin shiga wanka. To bari in eh? ajiye naman daga ciki. A ɗaki kuma nawa. Eh sai in fito in kai ma ruwan. To to shi ne. Ta <laughs> mai gida. Nawa ɗaki. Abdullahi, ina wuni? Lafiya lau ina gajiya. Ya kike? To sani fa. Sai na gan kira na tsaka. Wallahi na zo miki da wata matsala ne. Matsala kuma wace iri? Kin san yadda mai gida na yake. Ba wani karfi ne gare shi ba. Aikin ma gashi nan dai. Na cin yau daban, gobe daban. Abin za mu ci ma wahala yake mana shin na ce to bari in zo in same ki ki taimaka mu lallahi wa inna ilaihi raji'un shine na ce bari in zo in same ki kin san an ce abokin kuka shi ake fadawa mutuwa Allah sarki rayuwa ki yi haƙuri kin san Allah ba tun da baya jarabtan bawarsa amma ki ci gaba da mijinki adda har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu <laughs> Shi kenan ba komai. Sannu ka dai. Ina wuni. Lafiya lau. Ya aiki. Kuna nan kalau? Lafiyan shi. Sannan ku dai. Madam yaya? To sannan ku. Ina zaune ce. Thank you. nunawa ciki sai abin da za a bisa Allah mun gode maka dan Allah na gode ki isa mun da gaisuwa gare shi na gode ki taya ni godiya kin gabanta ba ku kai kamata ke ba tashi zaki in raka ki godiya nake na gode Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci na gode ji saboda Allah rayuwar nan da ka ɗauka ka ɗauka ita ce mafita eh gashi Allah ya hore maka arziki daidai gwargwado taimako ba za ka iya ba kai hatta cafanen gidan nan idan na yi maka magana sai mun yi faɗa kuɗin cafane abin da bai fi ɗari biyar ko dubu ɗaya ba kai da kin kasa fahimta ta ke kin fi son kawai wato da kin yi magana kin ce a miƙo ko a ɗauka a baki ko a'a ni ban ce haka ba ban ce ka dinga ɗaukan kuɗi kana bani ba yauwa kin mere ni sha sha sha ke bari in gaya miki wani abu ni nan da ke gani ba ƙaramin sabo ne da kuɗi ba na sha wahala saboda ka kingo tun da Allah ya ka kuɗi dole in kafa kafa da su don kansu ƙari ko gidan da ke ga nazo zo muna zaune a ciki bari in gaya miki wani abu ke kin san arziki na yafi ƙarfin wannan gidan to amma na yi haka ne don in sama kaina lafiya kada a matsa min kar a matsa min a rika zuwa ana min maula shi yasa ne ma makwal a gidan nan a zuwan bani da komai Allah ya sauke maka alhaji lamarin naka sai an hada da addu'a hmm. amma Allah kar giwa ke me yake nufi ai ai ban ce ko na alhaji ba abin da nake ba dai sai na faɗi na mutum sannan zaki iya ci ba ki alhaji wa ga maka haka to duk wanda ka gaya wannan kalmar ana nufin ya faɗi ya mutu ne a cinye dukiyar za ki gani wallahi wallahi zan muku mugunta kaf sai na cinye abubuwa na wallahi saboda kai kake da kwanaki a hannunka assalamu alaikum alaikum salam bai gida kinta kin dawo ya naga kayi tagumi haka to ba dole ba jiya yau ya zan yi bai gida kenan albishirinka goro ka samu haka? Ka manta na ce ma zan je gidan kawata? Da na je wajenta sai na mata bayani irin halin da muke ciki. To muna kan bayanin ne sai ga mijinta ya dawo. Dawon mijin nata shine mana wannan alheri. Ashe har yanzu akwai mutane irin wannan? Akwai su mana. Ka, da Allah saka musu. Na saka da gaskiya na jira ne sosai da Allah miki albarka. Abin da za a yanzu gashi dan ɗauki abin da ke gaya miki in yi so sauran sai mu je mu tafi da shi a gida na kera ka rike kuɗin nan abin da nake so da kai ka je ka yi wa mana shefane da shi duk abin da kaga babu shi a cikin gida ka je ka yi wa mana shefane abin da za a yi dama ke san komai ya kare zama da nake kenan kuma gashi addu'a mu ta karbo bari in tashi in je in mana shefane duk abin da ya dace in so mana zan insha Allah godiya nake masha Allah sai na dawo kai amma fa alhaji na ji wannan shawara kamar yadda ka faɗa kawai kayan nan a ɓoye su in aka ɓoye kayan nan kar a fito da su har sai sun yi tsada ni na fi kowa sanin amfanin ɓoye kaya ba ka duba ga wannan shinkafar a nawa nake kawo ta hannun garin dubu shida ɗari bakwai take zo min amma kaga dubu sha biyar da ɗari biyar nake sai da ita <laughs> saboda haka kayan nan abin da ke so da kai wannan sto sto na can baya a nan za a je a tura mana wannan kayan ni kuma sawa zama zan kawai a yi gini a wajen sai kaya sun ƙara tashi na gode yawwa <laughs> riba ta zo riba ta zo a dinga tosaya al'umma ya za a ce ka sayi shinkafa dubu shida da ɗari biyar sannan ka bari sai yanayi ya canza ka fitar da shi ka sayar da shi dubu goma sha biyar da ɗari biyar taba alaji ka ji tsoron Allah Allah ya hana su bari mu tambaya na taba yanko rago guda in kawo gidan nan kice yayi yawa akai wasu ba kai sawa kike a firji sai yanda kike da shi saboda haka sai ni ne zaki zo ki rika min wa'azi kin ga look ki gane ni fa ba aure ki ne dan ki zo kina min wa'azi ba in zaki zauna a matsayin ki na mata aure ki zauna Alhaji daga faɗan gaskiya. Gaskiya ko ba ka santa sai na gaya maka. Ya za a ce ku fake da lokaci kuna azabtar da al'umma? Muno ne suka musguna mana. su talakan nawa ne suka musguna mana. Baki ga da muke shan wahala kafin mu kawo musu kayan bane? Kin ga barin gaya miki. Ya kamata ki gane ne Hanasu in ma baki gane ne ba. Ni nan da ke gani. I am a businessman. Dan hmm. kasuwa ne cikakke. ɗan kasuwar da kuma yake neman riba ko ta halin kaka riba ko ta halin kaka an ta zo haka muke buƙatar ta duk mutumin ma da ya san cewar zai kawo mana business babu ƙazamar riba to kar ma ya kawo alhaji Allah ya shirye ka in za ka shirye in kuma ba za ka shirye ba ga duniya na. batacce ne ni ma kenan ke kina fa son ki riga gaya min maganganu kina son ki riga gaya maganganu wallahi alhaji ka ji tsoron Allah lahirar ka lahira mun in ba ku yaba mana ba ki hakki tsaya kina gama wani kina mun zancen lahira irin kokarin da muke mu masu kuɗi idan ba ma ɗebo kayan muna kamun kuna siya ba sai dai ku ci ciyawa ba haba ya kamata a ki rika sanin abin da kike kike gaya mini Hello? Ah, kawai nema ke dai a kona mare wallahi kuwa da <coughs> haka sunanka ni ne mijin binta kawar matarka na ga abin alheri shi ne maka godiya abin godiya a ciki to ai dole na zo na yi godiya saboda irin abin alheri da kake yi ya yi haɗa gari ko ina shi to zo maka godiya to babu laifi amma dai wace godiya za a zo ai da baka wahal da kanka ba ai dole a zo godiya ubangiji Allah amin babu abin da kake ya ubangiji Allah ya sa ka ɗauka gina aljanna kai ma haka babu damuwa yanzu iyalin lafiya lafiya kalau wannan babu matsala wani matsala yanzu wanda akwai abinci alhamdulillah ba wani matsala haka masha Allah to zan koma a gaishe su zan koma gaishe dan gidan na saka da kuma kin ce da magana eh, akwai sako da aka bani in baka mai gida to sadiya ina kika samu wannan kuɗi yanzu bayan fitar ka da safe shine abba ya zo ya bada dubu hamsin ya ce ka ɗauki dubu talatin ka bani dubu ashirin sadiya ko dai wani abu kika je kika faɗa a gidan nan akan lamarin zaman ki a cikin gidan nan me kuma zan faɗa ne mai gida kuɗin sallamarsa ne na aiki ya fito sai mu mai gutsura mana kaɗan daga ciki to Allah ya saka mashi da alkhairi to alhamdulillah yanzu ga kuɗi sun samu sadiya me ya kamata a yi da kuɗin nan mm, abin da ya kamata a yi mai gida yanzu kasuwa za ka tafi da kuɗin nan ka je ka mana sayayyan kayan abinci kawo kwana biyu idan ka fita wanda ka samu sai mu ajiye shi ko na biyan kuɗin haya to amma ya kamata a ce kin ɗau wani abu daga cikin kuɗin nan tunda ke ma kina da haƙƙi a ciki da naki dubu ashirin nawa dubu talatin ya kamata ko naki ne ki ɗauka. ban ƙi ba mai gida yanzu dai ka je kasuwar cuku in ka gama sayayya ɗan canjin da ya rage sai ka dawo da shi ni ko sai na aje saboda cefe ne. to alhamdulillah Allah ya miki albarka na kuma gode bayan haka ina da wata alfarma da zan nema a ki, ina son zan ɗauki dubu talatin a cikin kuɗin nan zan biya wani bashi da ya riƙe min wuya to ina so tun da Allah ya sa mun samu wannan kuɗin na amfani da wannan dama in sauke nauyin wannan bashi ba mai gida min na wani sai na amince ai ni da kai duk ɗaya ne kuma bashi ai nauyi ne ka ɗauka ka je ka biya su bashi kaga ka rage mana wani nauyin mu ma Allah ya miki albarka Allah ya sa a gama lafiya na gode kwarai da gaske yanzu bara in ji idan na je na biya dubu talatin din nan abin da ya rabuwa dubu ashirin din sai na ga me ya kamata dan samu dan sissiyo ba ki dan rike ko dubu ɗaya ko za ki ji mai tallan gida a'a mai gida ka je kawai to ɗari biyar fa ba damuwa kaga mai gida sai ka dawo ina ma mata duk haka suke ni kam na more ban san matsalan mata ba kamar yadda ni ma na dace da miji na gari kai to Allah ya sa awwali shi ma ya samu haka amin ai sani ba wato jiya za ni kyau na siyo mana zamzam Wai sai na ganna cikin kofar airport. <laughs> Ai ne na ɗauka ƴanka baka tafi, wani sai da kamiya. yan kwando na tafi. Talan kika ɓullo? Ai miyar take ma da wani ba wani daɗi ta yi ba. Hmm? Ai zo nan. Zo. Sauwar jami'a. a dafa min kuma da akwai wani na ci kada ki damu hmm? da a bani kuma babu sai a dan dafa mu ai ba wani abu ne ko Ba ko muka To. Ina gajiya. Lafiya ya gida. Lafiya lau. Ya ayyuka kuma. Alhamdulillah. Ina fatan daina na. Ai yanzu ko ya fita. To, ki mun yi saɓani. A sosai ma kan kun yi gaskiya. To, da yake ba wani abu ne dama kuɗinsa ne da na ara kuma Allah ya hore min yanzu shi yasa na sai bara da su in so idan ya zo kya ba shi. ya za a yi Allah ya haɗa ka da irin wannan ɗan uwa gaskiya ba ya kyauta fi sabili gaskiya ɗan uwanka abin da yake yi ba ya kyauta ya za a yi a ce ɗan uwanka ya zo neman taimako ka ɗauki bashi ka bashi fatan mu dai Allah ubangiji ya ƙara hore mana ai wannan ba wani abu ne ba komai shi kuma da yake da wannan halin Allah ya shirye shi amin amin zai ji a gaida gida na gode wato kullum tunanina wannan abubuwan da nake ji a rediyo akan mutane da suke neman taimako da ɗalibai da suke neman kuɗin makaranta da wanda za su zauna dai cikin jin daɗi da kwanciyar hankali abin yana damu ina tunanin da Allah ya hore mu ina da kuɗi wallahi zan ranga ɗauka wannan nauyin ko ya zama na cewa an buɗe wani guri kawai na irin wannan duk wanda yake neman taimako mutum ya je samu gaskiya wannan tunanin ya yi kyau saboda kullum sai ka ji masu neman irin wannan bukatu a gidajen rediyo ina ganin abin da ya kamata na yi zan kira da abokaina na ofis da kuma mutane 'yan kasuwa wanda suke da hannu da shuni duk wata mu ringa aje dubu ashirin ashirin ba don komai ba domin a ringa kula da irin wa'annan mutanen da suke cikin wannan bukatu gaskiya ne wannan tunani ya kyau sosai kuma allah ya ba da iko babu daɗi kin ga yanzu idan aka tashi sai a samu gidajen rediyo sai a ringa ba su kuɗin account ɗin wurin za su saka in ajiyewa za su duk wanda ya zo da irin wannan buƙatar idan aka kalle shi aka tabbatar da cewa yana da buƙatar taimakon sai a ringa masu duk da dai alhamdulillah za ki ringa jiwon lokutan a gidan rediyon za ki ringa jin wasu mutane suna da wannan zuciyar suna da imanin da za su ji buƙatun mutane har su taimaka musu duk inda ake akwai mutanen kirki <coughs> wanda su so suke masu juwaye a cikin larura su taimaka mushi kaga idan ana yi haka za a dinga samun ne a cikin al'umma zan yi kokari in zauna da mutane da yawa yana da kyau a kirkiri kungiya a sa mata suna a ɗora wannan al'amari saboda <coughs> abu ne wanda in muka ci sa'a za ta ga mutane sun yadda da wannan idea wanda kuma in aka yi ba ƙaramar riba ba ce muka samu saboda rashin taimakon shi yasa wahalhalun suke yawa in mutum yana da shi ana dan samu wanda babu a bashin to daga nan zaki ringa jin korafi ko neman taimakon ya ragu daga bakin mutane to gaskiya ne Allah ubangiji ya sanya alheri a cikin ta Wa alaikum salam. Baba dama wai kai ne kake sallama? Eh wallahi ne. To na sana ba za ka yi mamakin gani na a gidan. gaskiya dai na yi mamakin yadda aka yi kasan gidan nan an yi da lafiya ya al'amura alhamdulillah masha Allah ya gidan wallahi alhamdulillah ya lafiya gaskiya na yi mamaki wadai <laughs> kuwa eh, gaskiya ne lalle yaro ka ci jarabawa kuma ina ta kamar nan ah, to baba wace kamar ya na ci jarabawa to yanzu dai yaro ba zan cika ka da surutu ba da farko da tukunan yanzu karɓi wannan nawa ka gani naira miliyan goma to naka ne yaro ban fahimta ba da wannan kuɗin ba. to alhamdulillah yaro zan gaya maka labarin abin da baka sani ba ni da kake gani na tsohon mai kuɗi ne kuma wadashi kuma suna za a ji muhammadu ko kace tsohon kuɗi ko mai dukiya duk suna na ne Allah ya hore mu kuɗi kuma duk shekara bayan na yi zakka kan ware kusa maƙudan ayi kuma na musamman sai in zagaya cikin unguwa in jarraba imanin waɗansu wanda Allah ya sa suna jarabo kamar yadda na yi kai ma Allah ya da kai saboda kai na jarraba ka kuma ka ci jarrabawa saboda ba kai kadai bane ba na jarraba mutane iri-iri daban-daban kuma dukkaninsu ba a dace saki wani jarraba ba kamar da kai Allah baka da ka ci. shi yasa na baka wannan kuɗi domin kai ma ka je ka ƙara jari na gode na gode baba na gode Allah ya saka da alkhairi Allah na gode maka Allah na gode maka Allah ƙara tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baba Allah ya saka da alkhairi gaskiya na yi farin ciki Allah ya saka da alkhairi amin ya Allah to abin da nake so da kai kai ma ka kiyaye kai ma idan ubangiji Allah ya baka yadda zaka yi kai ma ka irin yadda ka ga ya fara kanka kai ma ka yi wa wani insha Allah to madalla Allah nagode nagode Allah saka nagode nagode sauka lafiya madalla hira mu je mu sauka lafiya abu kamar wasa me za mu ce da Allah Allah Allah Allah Allah mun gode maka amma fa har yanzu hankali na bai kwanta ba gani nake kamar wasa <laughs> Haba mai gida, ina maganan wasa a nan, a inda kake ban labarin mutumin nan, na san bai zai ma ba. Kai dai kawai yanzu, salati za ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah. Dunyan nan ranar farin ciki ne mai gida. To amma ba duk da haka, ni fa ban ga ta zama ba. Banki zan je in tabbatar da wannan kuɗin shin abin gaske ne ko kuma abin da zuciyata take faɗa min ne. Haka za a yi mai gida, ka je ka tabbatar mana, sai mu daɗa wa Allah. to suna bani su sai in afka suna wa account din sai in zo miki da labari <laughs> to me gida haka da ai a taya mu da to sai ka dawo a dawo lafiya kin san me mun farin ciki yau da fita ta gaba daya ina magana da muka rike ta taimakon mutane wallahi abin ya mun daɗi da na je office mun fito masallaci na ce ina da magana na ce to Allah wannan musifa da ake ciki ta mutane da kullum gidan rediyo za ka ji ana wane kaza wane yana cikin musifa wane na neman taimako sai na ce to abin da za mu yi idan da hali ba ga haɗa kuɗi duk wata kamar yadda na gaya miki wallahi to yanzu akalla an samu mutum goma sha takwas sun amince duk wata za su ba da dubu ashirin kuma dan ma ofis ɗin namu wasu mutanen ba sa nan don da za a ƙalla a ce an samu mutum talatin sun amince to kin ga daga haka ba mu san <clears throat> iya adadin da mutanen da za su sa imanin aran su yadda za su yi hakan kaga idan zuciyarka dama da alkhairi sai Allah ya ta ɗora ka kan hanya ta gari a ji daɗi sosai Allah ka iya mana Allah ya dada mu ai abin ba daɗi ba na kusa in ji an ce ga mutum nan cikin larura an rasa yadda za a yi wasu da yawa ƙanƙanin kuɗi yake kashe su wallahi Allah ya sa wasu masu gan su koyi da ku ana samun kin san akwai ko ina akwai nagari gaskiya dan ai gashi na a gidajen rediyon zaki da an ce wasu sun dauke ne amma ba kowa ba da Allah ina zuwa ina zuwa network ne bana ji sosai kace me Kwastan? aina. kana ganin mun kosan sun sun sun sun kwace kayayyakin nan gaba daya da Allah da Allah dan Allah dan annabi kaga da Allah dan Allah dan annabi Alhaji Haruna tsaya ka ji Allah tsaya ka ji da Allah da annabi kana gani fa gaba ɗaya dukiya ta nan tura ɗebo kayan nan dan Allah dan annabi mm. la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa ji kira na kuma alo eh, eh, <coughs> ina jin ka menene ne rumfa ka so ta haba da wai wai ni me kuke so ku me da ni ne dan Allah dan annabi an ce ko san sun kwace ka kai yanzu kana gaya mun rumfar kasuwa ta iya rumfa ta kawai cin wuta ga ku ba ku yi kokarin ba ku yi kokarin kashe ta ba la ilaha illallah Allah na ai ga irin ta Ga abin da nake gaya maka. Sai ka lallaba ka je ka ga me yake faruwa a kasuwa. Ni kuma kaga daga nan gidanmu zan tafi. Dan zama na da kai ya ƙare. Lokacin da kana da shi ba abin da kake mun balle yanzu da baka da ko anini. Kin san abin da yake faɗa kuwa? Ƙwarai da gaske kuwa na sani. Wace masifa zan ji da masifa wannan kare wanda nai ko ko da zan zarar mulki dan Allah ki kokari a zuwa dauke ni ya kai ni kasuwa wa zai kai ai lallaba za ka sannu a hankali ka je ka shiga motan kada da ta rage maka ka je kasuwa ka ga abin da yake faruwa inda dawo sannu ka dai kan mata kana ta fara'a to ya ba zan fara'a ba ina shiga ina shiga office sai aka ce mai gida na kira na ogan mu na office ina shiga sai mai kan takarda ya ce min to aiki ya kama ka amma transfer zuwa abuja <laughs> alhamdulillah allah mun gode maka allah ka kara annabi daraja allah ya kara ɗaukaka amin amin amin amma fa ma ina da nawa albishir to waye zo ɗazu na ce maka zan je asibiti mm. so likita ya tabbatar mun da <laughs> ya tabbatar miki da cewa arziki ya karu a'a Allah mun gode Allah ya ba mu masu albarka amin ya Allah wannan farin Allah ya sauke ki lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Allah abin godiya a'a Hajjaju za mu fara jin motsi a gidan insha Allah Allah mun gode to mu je mu ci to me kika dafa mana ba abin da babu komai akwai kon ne a ciki komai ma kawai akwai Alhamdulillah Allah abin godiya. To, kuɗi fa sun sami yanzu. Sun gida. Sai kuma tunanin me ya kamata yi. Haka ne mai gida, tunda kuɗin na ya samu a dunkule. Nitsuwa za a yi a yi tunani mai kyau a kai me ya kamata a yi, kamar da ka faɗa. Muhalli dai shine abu na farko da ya kamata a fara mai gida. Sai inganta sana'arka, sai kuma wanda suke neman taimako. su ma sai a taimaka musu mai gida eh, gaskiya kin yi tunani mai kyau kwarai da gaske za a yi haka da yardar Allah kuma bayan haka ina so a cikin kuɗin nan insha Allahu na ware miki naira miliyan guda ba don kuma ba ke ma ki samu ki yi abin da ya kamata miliyan ɗaya mai gida ai yayi yawa bai yawa ba ai duba da wace ce ke ko da kuɗin na ɗauka ɗin gurin kuma na baki ni a gani na ban yi laifi ba na san wace ce ke. wasu ma suna nema Allah ya ba su mace irin ki Allah bai ba su ba Allah ya haɗa su da buzagada su ya hankali to kuma Allah ya ba mu da babu da akwai an zauna lafiya har Allah ya kawo kuma yanzu an yi nasara ai ba wani abu to mai gida Allah ba mu zaman lafiya na gode sosai ai albishir na ƙarshe ma da zan muki. kin ga kishiya ke da ita sai dai ki ja makota haba mai gida kishiya kuma ai ba abun gudu bane ni ka in zaka kame ai na sama abokiyar hira ka ga ka fita kasuwancin ki kasuwancin ka ni da ta sai mu zo gida mu tafi hira ai ke da kishiya sai dai a makota <laughs> yawwa yawwa to bayan haka kuma yana da tunani babba akan yaya saboda irin halin da ya shiga haka ne mai gida kai tunani mai kyau shi ma lamarin shi ya kamata a duba Ah, barka da na gaji a alhamdulillah idan lafiya ah, lafiya lawan wani dan alheri ne ya same ni to ya kamata tun da asuba in faɗa ma eh. to da yau kwana dan makara kaga kuna idawa na shigo gaskiya Allah eh, wato ma'aikatar da nake aiki an maida ni Abuja wallahi muna maka munna amma kuma muna bakin ciki domin duk mai kaunar mu ba zai ji daɗin abin da ya same ka ba amma kuma kai alheri ne mu kuma kaga raguwa ce a gare mu kana taimaka al'umma kana taimaka masallacin nan kai ne kusan ɗaya tamkar da dubu kai kake duk kula da wani abu na masallacin nan to yanzu ka tashi ka tafi kaga ai ba za mu ji da daɗi ba kenan karka da malam babu wani abu da nake da za a fasa insha Allah daga masallaci zuwa taimako na al'umma na bukatu wanda ba su kai sun kawo ba babu abin da za a cire akwai kuɗi da zan ringa turo maka ana ajiyewa idan hakan ta taso a yi kuma idan da wani abu ɗin da ya gagara sai a sanar da ni a waya kuma ai ca nake ba wai an tafi kenan ba ba ga gida nan ba duk sanda Allah ya sa na samu hutu ko kuma na kaɗo dole nan zan zo in zauna tare da ku hmm? wannan ba abin ba damuwa bane insha Allah ni kuma Allah da za mu saka malamai a dinga a ci gaba da ma adda zan gaya kuma malam Mansur shi ma ya dage ya sa ɗalibai su yi addu'an nan ni ma kuma zan ci gaba da yi Allah ya taimaka maka Allah ya ƙaro arziki Allah ya dafa maka mun gode mun gode mun gode duk da abin da wannan kake yi mana Allah ya saka ma da alheri alaji ba mu san irin godiyar da zamu yi ma ba kai wa addini hidima irin ku ba su da yawa yanzu a cikin al'umma ba su da yawa amma Allah ya saka ma da alheri mun gode to idan ah, zan ah, anjima akwai dan sako ah. eh zan zo da kaina sai mi go insha Allah hadalla eh. Eh, eh mun gode Allah ya saka da kaga halin da shi kaga irin yadda rayuwa ta kasance ko ka duba ka gani dan Allah na dawo ba ni da komai tare da ni wato masiba da nake ciki shi kansa wannan gidan gobe goben nan zan bar musu gidansu ka san wacce musiba da ta same ni akwai kudaden mutane a ciki daga za a daure ni a kansu ko dole duk abin nake da shi mal sai da shi dan samu cici kaina duk dai abin da ya riga ya faru ya riga ya faru a bar tuna baya abin da ya kamata yanzu ka dinga shi ne istighfari ta istighfari Allah ya fa kurakuran da aka yi a baya bayan haka kuma batun maganar gida akwai tanani da na yi musamman a kanka saboda ni ma damar da Allah ya bani akwai gida da na siya a nan unguwar jaya na sai maka wani karamin gida sai ka koma ciki ka zauna bayan nan kuma akwai dubu ɗari biyar da nake son haɗa maka da ita sai ka ɗan samu abin da za ka ɗan dinga juyawa kafin kuma mu ga abin da Allah zai akan al'amarin. Khalid, ni ka sayo gida? Ba komai wallahi. har da kuɗi naira dubu ɗari biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni yanzu dan Allah dan dan Allah dan annabi da wani irin ido zan kalle ka in na tana abubuwan da na rika yi muku da wani irin ido zan kalle ka kakkara hmm? da wani irin ido zan kalle ka ba komai a ba kamata ya kai taiwa Allah godiya